بإحسان إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى sha bakwai دوت رمضان shekara ta 1441 hijiriya 42 hijiriya wanda ya dace da 29 ko ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 16 a cikin wannan sura mai albarka suratul hajji wanda ajiya mun tsaya ne akan aya ta 66 wanda za mu tashi yau insha Allah aya ta 67 da takwas to na alama bismillah أعوذ a من الشيطان Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin wannan sura aya ta 67 likulli ummatin ja'alna man sakan نعم Allah ya ce kowace al'umma mun ba ta shari'ata shine ne kulle ummacin ja'anna a saka. in an ce man saka, ana nufin shar'a hum nasikuhu wanda za su aikata wannan shari'a da babu wata al'umma face Allah ya ba ta shari'ata da za ta bauta Allah da shi akwai shari'ar annabi Musa akwai ta annabi Isa akwai ta annabi Sulaiman akwai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana li kulle ummatin ja'alna shar'an hum amiluna bi kowace al'umma mun ba su shari'a da suke bauta Allah da shi yanzu kaga wasu shari'o'i ba shari'a nan Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama idan da najasa za ta taba jikin mutum najasa in za ta taba jikin mutum to ba wankewa ake ba idan fitsari ya taba fata ka sai a sa wuka sai a yanke wani shine maganin ka nan gaba ka sake barin fitsari ya taba jikinka amma kaga shari'ar maza Allah sallallahu bisa zuwa shari'a ce mai sauki sai aka ce a sa ruwa sai a wanke to zaga a shari'o'in mutane sauran annabawa ya sha bambam da shari'o'in annabawa sallallahu alaihi yanzu waɗanda suka gabaci maza Allah sallallahu idan an je yaƙi an je jihadi duk abin da aka samu na ganima to ba a rabawa bari ake yi in Allah ya yarda da yakin ya karbi yakin sai wuta sai ta zo ta cinye ganima sai a ta murna a ce alhamdulillah Allah ya karbi wannan yaƙi da aka amma a shari'a na musul sallama rabawa ake sai a zo a rarrabawa waɗanda suka je jihadi wanda suka je yaƙi kenan so wannan yana nuna cewa kowace al'umma akwai shari'arta da Allah ya bata fala yunazi wanda ka bil amr Allah ya ce da manzon Allah to kada su yi jayayya da kai wato a cikin wannan al'amari ai la yunazi wato la yunazi'naka ahadun minhum fi ma yushra li ummati kar wani yayi jayayya da kai ya kai muhammadu akan abin da aka shar'anta wa al'ummaka kamar da Imam Qurtubi ya ce allah mana tunda kowa da shari'a sa to kada wani ya zo yi jayayya da kai dangane da abin da muka shar'anta maka a kowace shari'a a kowane zamani daban ne wasu suna ganin cewa wannan aya ta sauka ne saboda jayayya da kafirai da suka yi dangane da al'amarin yanka suka ce wa mawadai ku abin mamaki kafirai mushrikai kenan suke gaya wa al'umma na Muhammad sallallahu alaihi ku abin mamaki kuna cin abinda hannunku ya yanka abinda kuka yanka da hannunku sai ku ci amma kuma abinda Allah ya yanka sai ku ci da suke nufi mushe kan ba yankan Allah ba ne su a wajensu ai mushe yankan Allah ne Allah ne ya kashe abun mamaki mutum ya ce wai ba zai ci yankan Allah ba amma zai ci yankansa suna yi musu gori suna cewa su kafirai yankan Allah suke ci su kuma suna cin yankan hannunsu sai suke ta jayayya da su a suka ce katulullahi kisan Allah shi ya fi cancanta a ci sama da kisan dan adam sai Allah ya ce to fala yunazi unnaka fil amr su daina jayayya da kai a cikin al'amarin addini kowace al'umma da addininta kai haka Allah ya ga dama yace karkace mushe ko da ku Allah ne ya yanka ko Allah ne ya kashe Allah ya hana a ci amma wanda kai ka yanka ko al'umma ka suka yanka sai a ci to wannan shine likulli ummatin ja'alna man sakanhum na fala yunazi'unaka fil amr kada su yi jayayya da kai a cikin wannan al'amari waje ila rabbik kai kira zuwa ga tauhid rabbik wato kadaita ubangijinka kai kira zuwa ga addinin Allah kai kira zuwa ga imani da Allah tabaraka wa ta'ala innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana kan addini tsayayyen addini mustaqimi miƙaƙe la'awijaja bihi babu ko kuma la auja da fihi babu karkata a cikin wannan addini Allah ya ce addini Muhammadu mai gajen addini ne babu jayayya babu ainihin karkata a cikin sa kwata-kwata to sai ce wa in ja da luka fa qulillahu a'lamu bima ta'maluna idan har suka yi jayayya da kai ai in ka samu ya Muhammad idan mushirkan maka suka yi jayayya da kai akan wannan al'amari suke yi taurin kai gaya musu Allahu a'lamu bima ta'maluna lallai Allah shi ya fi kowa sani dangane da abin da kuke aikatawa abin da ake nufi ƙaryata annabin da kuke yi Allah ya sani abdullahi dan abbas ya ce kamar yadda ya zo inda imam da yake cewa wannan aya ta sauka ne ga manzo Allah a lokacin da ya Isra'ila mai raji yana sama ta bakwai yayin da su shirkai a yayin da Allah ya nuna manzo Allah sallallahu ayoyi ya ga ayoyin ubangijinsa ya ga abin mamaki na farko dai tun daga tafiyarsa a wata riwaya aka ce yana gidan umar hani aka zo mai da buraka a warhawa da daddare bayan ishari aka ce ka zo allah yana kiranka yawo a wata riwaya aka ce yana kishin gida ne a jikin ginin ɗakin ka'aba aka ce allah yana son ganinka ya za a yi mala'ika ya bashi dabba muraka ya ce ya hau ya hau daga ina sai tafiya sai sama aka lulluɓa ta wannan dabbar ita burakar aka ce ganinta tafiyar ta saurinta iya ƙarshen inda ta gani iya inda za ta jefa kafar ta kenan iya inda ta gani to ta kwanta ɗaya kenan in ta tattara ganowa ta kwanta ɗaya kenan da ka shi yasa suke da mugun sauri sai kamanya manya ba su iya ba su tsaya ba sai masallaci mai alfarma masallacin mai tulmaktis yana zuwa ya sauka akan dabbarsa aka nuna masa inda zai daure ta ya samu jefa masallaci ya daure dabbarsa wanda ya hau yake malaika jibril ya ce ai nan gurin kowane annabi in ya zo a nan yake daure dabbarsa kaga na karar ayan min ayati rabbil kubra din ya ɗaure dabbar ya shiga masallaci zai zauna aka ce ya yi gaba Allah ya nuna mai duk annabawa gaba daya wanda bai gansu ba ya gansu a masallaci aka ce kai wuce kai musulmanci ya wuce musulmanci ya salla musu raka a biyu daga nan kuma mala'ika jibril ya ce to ka zo mu tafi Allah ya kiransa sai kama hanya suka yi sama suka lulluɓa sama ba tsaya ko ina ba sai kofar wannan sama ta farko suka je suka same ta a rufe mala'ika jibril ya kwankwasa mala'iku suka bude masa aka ce kai da waye ya ce ni da muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam masu gadin saman suka ce aiko shi aka yi jibril ya ce eh Allah ne ya aiko ya zo aka bude ya shiga suka da lullukawa sama ta biyu shi ma dai haka a rufe sai da aka bude masu kulawa da samun mala'iku suka ce waye ce muhammadu ne ce sanda zuwa marhaban aiko shi aka yi eh allah ne ce zo ko ce ku gaba ka da lulakawa sama ta uku haka aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi har ya kai ga ƙarshen saman bakwai har ya kai ga inda shi kansa mala'ika jibril sai ya ce da annabi ya ce to daga nan fa sai dai kai ta tafiya kuma kuma minna illa lahu maqamu ma'lum mu ma malaiku anan muke tsayawa ba wani wanda yake wuce nan gurin amma kai tunda Allah ne ya kira ka ka wuce kai tafiya ka kaje ya tsaya ko ina ba sai wajen Allah ya gana da ubangiji shine Allah ya bashi sako babban sako shine sallolin da muke yi guda biyar aka bashi su guda hamsin annabi ya ce wai na murna Allah ya ce ka jefu ta sallah hamsin kullum sai da ya taho annabi Musa ne ya taimaka mana ya tsaye da shi ya ce ya aka yi ya ce ai na dawo Allah ya bani sallah hamsin ai ya ce tab wallahi ka koma ka ce rage maka Ya yi yawa annabi ya koma Allah ya masa rage ya sake dawowa riwayoyi daban-daban wasu ka ce a rage 25 ka ce a rage 10 ka ce a rage 10 ya ce nawa ya ce ya rage ya ce koma fa ba zai yiwu ba ba ta koma ya rage ba annabi musa ya ta mai da annabi ya hana shi koma aka mai da ita ta zo goma ne ko nawa ne ya ce ka fa koma ni ba na gwada banu isra'ila da sallah kwaya ɗaya na jarabe su wallahi sun kasa yi sallah ɗaya mutane na sun gagara mantenin sallah guda ɗaya ka je ka ɗauko wannan ya koma Allah ya ce ga nan biyar aka mai da maka daga yanzu karka sake dawowa ma yi baddal da kawo da gayya amma ana zallamin da abid ya zo annan musa ya ce nawa annabi ya ce ta zama biyar annan musa ya ce kaga ka da komawa ka ce ya rage maka Allah mai haƙuri Allah mai jin ƙai Allah mai tausayi sai annabi ya ce wallahi kunya nake ne ba zan iya komawa gaskiya kuma Allah ya gaya mun cewa in je in sa al'umma ta su yi sallar nan guda biyar idan suka yi biyar din nan Allah zai ba su ladan goma kowace ɗaya tana ɗauke da ladan sallar goma kaga hamsin ɗin dai kenan da ya bani dai bai canja ba a aikace ne ba za ku yi hamsin ɗin ba amma a lada kullum duka a matsayin hamsin muke ya ce na gode Allah da wannan ya ce annan musa ce to ka Allah ba sa'a to ayan abin da annabi Musa ya faɗa gaskiya ne yanzu a cikin al'umma annabi dukan ne suke iya sallah biyar din wani fa zaɓa yake wallahi wani zaɓa yake zaɓo ce zai iya yi kawai sauran ya bari wani kuma ma duka baya yi wani kuma ya ware guda ɗaya biya ba aljanunsa saboda matsafi ne shi don akwai to shine manzo Allah ya zo da wannan jawabi ai kawai kafiran makan nan suke ta jayayya da shi to shine Allah ya ce wa in ja jadaluka ya sun jayayya da kai bil batili akan ƙarya suna so su karyata ka kuma suna kan ƙarya fa qulillahu a'lamu bima amalu. ka gaya musu Allah shine wato mafi sanin wato abin da kuke aikatawa na musu da jayayya da annaban Allah ga kafirci da kuke yi ga ƙaryata annabi daga cikin annaban Allah Allah ya umarce shi yace kau da kai dangane da musun waɗannan kafirai kuma kada ya shagaltu da ta'annucinsu yauwa ya ce duk mai inadi duk mai barna ka rabu da shi ba sai ka ba shi ansa ba Allahu ya kuma bai da kuma yawan kiyamaci fi ma kuntum fihi takhtalifuna Allah shi zai hukunci tsakanin Qur'an tashi a kiyama ana nufin manzan Allah da shi da mutanansa suke musashi akan abin da kusance kuna sabawa wato sabawa a cikin ayoyinmu daga nan za ku gane in allah ya zai hukunci za ku gane wato wane ne yake kan karya wane ne yake kan gaskiya wannan aya imamun kurtubi ya ce hadihi al'aya ajabun hasanun allama wallahu ibadahu fi radi ala man jadala ta'annutan wa mirara ko wa mira'a wannan aya ta koya mana tarbiyya dangane da wanda yake zuwa yake jayayya da kai akan gaskiyarka ya ya kamata kai masa raddi kada ka bata lokaci a kansa ka ɗauki abin da Allah ya koya annabi dangane da musu idan har ka ga mutum gaskiya haƙi ka ce Allahu alamu bi wata amalu ko ba ka bane ba wasu malamai suka ce wannan ayar da saif an soke ta da ayar wato suratul tauba da ake ce ayatul sai. bara a kenan mana an soke yin shiru ga ainihin abokin musu ina fata na fahimta yawa wannan ra'ayi ne na malamai to sai Allah ya ce mu kuma bayan nan alam ta'lam anna ya'lamu alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi yanzu baka sani ba Allah ya san abin da ke cikin samai kuma Allah ya san abin da ke cikin kasai idan har ka san wannan ya kai Muhammadu kuma kana da yaqini akan wannan to ka sani cewa ai Allah shi ya fi cancanta ya san abin da kuke sabawa ko kuke yin sabani ko kuke yin jayayya a ciki kuma zai yi hukunci a tsakaninku inna zalika fi kitab ai wancan abin da kuke na musu da jayayya yana cikin littafi ai kullu ma yajri fil alami fa huwa maktubun inda Allah fi ummil kitab duk abin da yake faruwa a bayan kasa a duniya gaba ɗaya yana nan a rubuce a wajen Allah a cikin babban littafi inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki a wajen Allah me din al-faslu bainal mukhtalifain wato raba tsakanin masu musu wannan ya ce gaskiya wannan ya ce gaskiya waye mai gaskiyar Allah a kiyama zai yi bayanin wanda yake da gaskiya abu ne mai sauki a wajen Allah tabaraka ta'ala ko kuma ka ce rubutun alƙalami da yake rubuta komai da Allah ya umarci alƙalami ya rubuta duk abin da ke faruwa na duniya har zuwa tashin alƙiyama to ai mai sauki ne Allah ya binciko wannan abubuwan naku da kuka aikata ya baje muku shi a faifai kuma ya hukunci a tsakaninku so ya kai muhammadu karka damu allah tabaraka ta'ala zai yi hisabi zai yi lissafi wato ka gama abin da zai baka tsoro ba ma musanta annabin kaɗai da ake yi ba sallallahu alaihi wasallama idan an yi din a kiyama kuma sai allah ya tsayar ya tambaya dan me yasa za a musanta sa dan me yasa za a kare ta addininsa

da suka yi ta fafata da annabi a makka Allah ya sani ya abuduna min dunillah suna bautawa wani ba Allah ba malam yunzil bihi sultanan wanda babu wata hujja babu hujja babu burhan akan bautar da suke yi wa ma laysa lahum bihi ilm kuma suna yin bautan bayan ba hujja ko ba su ilimi duk wanda zai zai dauki dutse ya bauta mai ko ya dauki gunki ya bauta mai ko ya bauta wa rana ko itace ko ya bauta wa rana bai da ilimi a kai saboda waye ya sanar da shi yana da amfani ya bauta mai tunani ne kawai na ka na kwakwalwar dan adam wa ma laysa lahum bihi ilm amma ga annabi nan da akwai ilimi akan shi akwai qur'ani kullu yana supporting din shi yana ta bayani ku yi kaza ku bar kaza ai shi ya fi kamata a bi abin da ya bada labari a kai na bautar Allah amma gunki fa da wani ilimi ake bauta gunki waye ya bada ilimin da za a bauta gunki menene hujja da dalilin za ka bauta gunki ka je kana bautar abin da in ka dake shi sai faɗi ka zo kana bautar abin da za ka saka gatari ka sare shi ka zo abu kana bautar abin da baka isa ka ce masa ya maka ya maka ba ko kar yi ba zai ba babu ilimi a ciki wa malin zalimi na min nasir Allah ya ce azzalimai masu bautar wani Allah ba su da mai taimakonsu sai yanzu duka wannan ina so ku gane wani abu a duniya ɗannan yanzu akwai waɗanda suna ganin ku da kuke bauta wa Allah ku ba daidai kuke ba ko akan bata kuke ba sai yadda da Allah ba ko kuma Allah bai isa a bauta mai ba suna ganin gunki ya fi cancanta bauta mai ko kuma abin da suke bauta masa ya fi to akwai waɗanda kuma su ba su mai da komai ma ba su yadda shi ba gunki ma ba su yadda shi su ba su yadda a bauta ko ma arna ne cika ku kawai ba sa bauta kowa Allah in kana magana Allah Allah sai su ta dariya me Allah to ganda ma wani mushriki ko la'alla ka ce na haɗa Allah da wani ko kafiri ka ce watakila zai rinka kiran Allah kuma yana kiran wani Allah ko yana raba kafa to shi wancan bai ma yadda ma akwai Allah ba yan atheist yan atheism babu Allah ma kwata-kwata nothing like God in existence babu wani abu kamar Allah da yake yana nan babu babu Allah kawai mutum ya rayu kawai abun tausayi mutum ya zo yana wannan kudirin kuma ina faɗa ina maimaitawa da yawa yau cikin yaranmu matasa 'yan boko suna shiga cikin wannan rudu sai riko da wannan tunanin kaga mutum gaba ɗaya daina sallah yaro za ga shi university ya daina sallah in kai magana sai ce to a zai sallah Allah sai ce me Allah sai ce ina yake yace bai yadda ba yace you are just wasting your time science kawai yaya kaza ya faru yaya kaza ce duk wani abin da ke faruwa rana da wata da waye da ruwa duk akwai a science ka duba damsul basira ya ki yadda da Allah ya yadda da science wadda science din ma yana failing me science ya kawo science din sai su rinka ɗauko ayoyin Allah da Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai su rinka gwada su ko suna gwada su da abin da 'yan science suka ce sai ce ai wannan ya saba science ai za ta ce su kare su qur'ani wallahi ina gaya muku da yawa yanzu yara suna ridda har fejika ne da su a facebook na inkarin Allah da zagin Allah yanzu din ka buɗe facebook ɗinka irin waɗannan in kana mu'amala su za ka rinka gani abun baya ganuwa zagi sosai ake yi wa Allah kai ne kai yadda akwai Allah amma wallahi su ba su yadda akwai Allah ba to ka duba duk wannan wahalar da annabi yace ana tafafatawa da kafiran nan a ce kaza su ce kaza wani shi bai ma yadda ma akwai Allah ba kwata kwata da kawai zai rayu ne ya ce ya sha kawai ya mutu shikenan kuma bai yadda za a tashe shi ba to abin da zai suka kasa wato da sai su hana kansu mutuwa ko da yake akwai waɗanda suke cewa wai calculation ne wai in kaga mutum ya mutu shi ya so ya mutu wai wasu abubuwa ne ake bari sakaci ne ake yi mutum ya jefa life ɗinsa a cikin risk da an ka kiyaye ka daina barin cuta tana kama ka ka rika shan magani in ce kama ka duk abu na riski ka daina shiga to za ka daɗe sai su ce wai za ka daɗe to amma mai kun su ce ba za ka mutu ba da sai sun nuna mana wani mutum guda ɗaya da ya hana kansa mutuwa mu gan shi ba hankali babu wani kiyaye wanda za ka yi ba za ka mutu ba babu shi ba wani maintenance da za ka yi wa rayuwarka wai ba za ka mutu ba Ta inda ka kai da kulawa da mota da maintenance mota da kulawa da kai ta gari da abin nan sauran wata rana wallahi sai ta tsaya me ya faru za ta lalace wani spare part ɗinsa zai expire ka je kuma ka nemi spare part ɗin babu shi a kasuwa don an daina yayin ta shekara arba'in da suka wuce yanzu duk wanda yake tuka box wajen mai inji a baya da marfi da ake buɗewa na'am zai tuka ta amma fasa faya part ɗinta zai daɗe kafin ya samu sai dai a yi ta construction da dabaru na bakanikai amma dai ba real spare part ɗinta ba da aka sai dai a tsora ta akan dutse a gwangwan da ita a sarar da ita ta zama old model ta zama tsohuwa to duk yadda ɗan adam ya kai sai ya mutu suna ce wai akwai wai wai life expectancy life expectancy yaushe ake tsammanin mutum zai ci gaba da rayuwa to ƙarshensa dai mai ne mutuwa zai to sai a tambaye su waye ke kashe shi kaga mutum lafiyar sa kanar ya mutu babu ma riskin ma yana kan garin sa ya mutu shi ko mai kashe shi sai a ce wai nature wai yanayi ne to yanayin waye shi waye yanayi who created the nature din waye creating nature din waye samar da nature din dole ƙarshe idan ka je sai ka ce Allah to inda aka gudu din dole kuma ƙarshe sai Allah Allah karama mu da bata akwai wata sifar tasu me Allah ya ce akan su وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin har yanzu su waɗannan mutane Allah ce idan aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu ana nufin alqur'ani ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar kana kallon fuskan su waɗannan kafirai zaka ga fushi zaka ga turbu da fuska ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar ana nufin al-awatu al-ghadab wal sai ka ga fushi ana karanta qur'ani sai su rinka bata rai suna turmu da fuska yakaduna yastuna bil ladina yatluna alaihim ayatina Allah ya ce kaman wato su rikito su fado akan wanda yake karanta musu ayoyin Allah nan ko kuma kamar su damki wanda yake karanta musu ayoyin nan shine yakaduna yastuna kalmar yastuna tana nufin yabtishuna as-satwatu a larabci ana nufin shiddatul batsh wato tsananin damka kai ka ce sauza kiris su damki mai karanta ayoyin nan ba sa so a larabci akan ce saba bihi su idan batasha bihi kalmar saba tana zuwa da ma'anar batasha damka ina fata ana fahimta ya kadu na su na billazi na ya tuna alaihim ayatina kamar sa damki abdullahi ibn abbas ce suna shimfida hannayensu yastuna yubsituna ilaihim aydiyahum suna shimfida musu hannayensu imam muhammad bin ka'ab al-qurazi yake cewa ya yaqa'una bihim suna afkawa masu karanta ayoyin Allah imam dhahab yace ya'khudunahum akhdan bil yadi suna rike suna kama masu karanta qur'ani kamu na azabtarwa da hannunsu duk dai abin da ya guda ɗaya ne suna fin suna amfani da kowa ɗinsu ko da mulkinsu ko da sarautarsu ko da zalincinsu kamar sa kashe mai karanta alkur'ani wannan ayat tana nuna cewa kafiri baya son ƙur'ani maƙiyin allah ba zai taɓa son alkur'ani ba wani ma'aikacin gidan rediyo yake gaya mu a wata jiha arewa ya ce wasu suka je suka same shi suka ce wai dan me yasa za a rinka buɗe rediyo kullum in ka buɗe rediyo ƙarfe shida sai ka ji an buɗe da karatun ƙur'ani ana ci karanta ƙur'ani ga kuɗi naira miliyan kaza ku sayar mana da filin za mu ba ku addu'o'in yesu almasihu ku rinka sawa ya ce a a sai ce masa to constitution ne ce a yi sai ce to kai naka da za ka kawo ɗin constitution ne ce a yi to ai wannan rashin adalci ne me yasa za a rinka bude da ka bude sai ka ji karatun qur'ani yayyai suka yi suka yi su bashi kuɗi miliyoyi yace wallahi malam da ina so da sai in karbo kuɗin sai in sa kamar yadda wasu gidajen rediyon sun saka gidajen rediyo na musulmi kana budewa ka ji ana cewa isa dan Allah ne saboda tsabar wulakanci da shegen son duniya da rashin hankali da shashanci kana musulmi kana aiki dan kai manajan gidan rediyo ne ka yadda ana zagin Allah a gidan rediyonka a lokacin da kake mulki ai ku kai asara dan cewa Isa dan Allah zagin Allah ne cewa Allah yana da da zagin Allah ne Allah baya so ya hana amma yau a rediyon rediyonka da kai ne uga kwata-kwata baka jin tsoron duk abin da musulmi za su faɗa za ka yi kuma ku saurara ku ji akwai suna nan yanzu kai ka isa ka je inda suke da ƙarfi ka je ka kai musu ƙur'ani ka ce su sa maka kai ka isa a can tsallake ka isa wallahi baka isa ba baka isa ba wani gidan rediyo suna nan sun yi sun yi sun yi sun yi su je su buɗe dokoki aka kafa musu aka ce duk wani abu na na hausa ma wala ba za yanzu a jihohin kudu ba zan gaya muku wani sirri a jihohin kudu akwai inda ake da percentage high percentage na hausawa da musulmi amma wallahi malam masu kudin jihohin musulmi da 'yan kasuwar sun yi sun yi gidajen rediyo su saka yaren hausa ma a rinka labarai ma da hausa ko a rinka wani shirye-shirye na hausa wallahi sun yi hausa ma ba sa bari a faɗi hausa ma ballantana musulunci in na ga dama zan faɗi jihohin sai in irgo su suna nan da hausawa a ciki da komai an yi an yi su bari a yi program ma na hausa ba bai magana addini ba damar ka isa kai musu addini ko hauka kake ba kai ka musu amma mu fa nan kana taba za a ce ma constitution yan bautar constitution marasa kishi marasa manufa su murkushe ku a can su hana ku yanci a can nan din kuma su zo su yi kaka gida su danne ku sai abin da suke so ku yi wannan rashin sanin kai ne rashin sanin kimar kai ne rashin kishin kai ne da sauransu wanda suna da haƙƙi a matsayinsu na 'yan najeriya suna can suna zaune a yi musu program da yaransu su ji amma saboda tsabar kar ma a shiga da an ce hausa ai akwai nau'in musulmi musulmi wala ba su bari ba kwata-kwata kamar harkar sanoyi ne ake yanzu da ba ɗan kudu zai zo arewa ya yi abin da ga dama ba business inda da ba zai ba ko ba inda ba zai je bude shagon sa amma kai kayan suka je can wallahi baka isa ba yawa yawan mu a can masu yankan farce ne masu shushaina ne mahauta ne masu yanka nama amma duk wani babban business za a samu kuɗi maƙudan kuɗi ba za su bari a yi ba a can ba sa bari sai kaɗan amma mu ba nan za ka shiga ungurmin ƙauye mai nisan gaske wadda kila mota ma ba ta zuwa ka je ka tarar da inyamuri ya bude babban kemis yana sai da expire magani mun sani mun bincika mun gani billahi azimu akwai jihohi da local government da kauyuka da inyamurai ne suke zuwa kudin su bude kemis inyamuri ya ba da magani expire sannan kuma shi zai yi wa mace ma a in ta zo haihuwa ya karɓi haihuwarta ya musu allura da mataccen magani da waye ba abin da ba sa yi ya zo ya buɗe provision store kuma ya zo har jauren garin shi zai rinka bashi bashi wallahi tallahi tsakiyar musulmi can cikin kasar gumin ƙauye amma mu ka isa cinye kama za su cinye ka za su wannan yana nuna cewa ke na kaga yan arewa suna da suna da sakin ah, fuska suna da tarban wanda ba su ba suna kaza amma mu me yasa ba su yi mana can Ka'isa, rikici rikici kaɗamin zai tashi za su duk inda shagon hausawa ke sun kone kai ba ma nan ba ma su ma wanda muke nan ɗin tare da su ma jiha jiha ɗaya ko ƙasa ɗaya a arewa muke ya kai ni in rikici ya tashi shi ne yanzu abin da ya faru a nan bindiri daga maganar sarauta kudu na sarki ba nan abu gwamnatin ma ba a ba duk aka ba kai ta kone shagunan musulmi aka yi ta kashe su miliyoyin kuɗi barkatai kuma su suke zuwa suke karban bashi a wurin su kashe na kashewa su kone aka yi ta kone dukiya aka tsare hanya federal hanya aka yi ta rashin mutunci aka yi ta abin nan me bambanci kuma saboda muna sallah ba ta sallah ko muna tare gonakin mu daya muna cin kasuwa tare makarantun mu daya muna kaza muna kaza amma da wani abu ya tashi a rufe ido a sa bakin gilas ai ta rashin mutunci to wannan kuma shine amfanin gwamnati mai adalci duk wanda yayi ai masa tit for tat ba ya aje ana ta ba mutane ayi hakuri ayi hakuri ba sai an ɗau mataki muna nan mun zuba ido sai an bi kadu kuma sai an biya diya dole ne ba wai alfarma ne ake ba dole sai an ɗau mataki wannan ko shine adalci adalci duk wanda yayi ayi masa ko musulmi ne yayi ba daidai ba ɗau mataki a kansa shine daidai ba wai a zo kawai wasu mutane su zo su sa su ta kashe mutane a banzan bazara su ta yanka mutane ai ta kaza haka da aka zo rikicin sas ɗin sas ɗin nan me alaƙar ɗin sas da kona masallaci what borders sas with islam ina ruwan musulunci da wani sas me alaƙar ɗin sas da abin ɗin sas sai ta zama ɗin muslim ɗin sas sai ta zama ɗin islam ake ta kashe mutane ake ta kashe musulmi ake ta kashe hausawa ake ta kashe kaza ake ta kashe kaza duka wannan abubuwan muna yin bayani da mutane su gane idan mu abu ɗaya yake kuma mun san me ake yi kuma wajibi ne ga hukuma ta yi adalci da rinka daukan mataki ba wani wani dan bowa da mora a Najeriya kowa dan kasa ne yana da hakkin yana da yanci so duk wanda ya ba daidai ba a karanta masa ya gani a karance a aikace amma wasu su yi a kyale a yi shiru a turancin banza a kyale abu ya wuce yana nan ƴaƴanmu da jikokinmu duk su rubuta shi a tarihi za su rama nan gaba wallahi so gwandama ku yi kokari ku gyara ku kyautata ku gyara shi ya bi wai wani zai ga cewa an zafi wancan an kashe waɗancan ba a yi komai ba an kashe ba a yi komai ba yana ganin lokaci. za ka yi ritaya za ka gama wataƙila tsiyar sai ta zo ta shafi jikokinka da taɓa kunnanka amma maganin tsiya ana yin ta a murkushe masu yin ta kowaye ka ji na ce kowaye ko kowaye kowa da ka sani najeriya ta fi shi zaman lafiyar najeriya ya fi mutum ɗaya ya fi wata ƙabila ya fi wata al'umma don me wasu ɗaiɗaikun mutane na zo suna kashe mutane suna yanka mutane suna ta'addanci suna ɗaukar doka a hannunsu suna ƙarya suna waye suna tara da sauransu ba daidai ba ne to shi sa ake so a samu mai mulki tsayayye mara tsoro jajirtacce yawa wani lokacin mutum yana mulki yana ce wai wai wai wani due process due akwai abubuwan da baya wani due process lokacin da cinnaka ta cije ka kana ganin ta kawai murkushe ta kawai ka wuce gurin shi wata in ta zo kwana za ta yi amma kace bari in tsaya in kore ta za ka kore ta za ta yi ta da cizon wani in sauro yayi yawa da cizo mai ake shelters ake sa mai fi a feshe shi a huta a bacci a huta amma wasu sun sun tsaye da al'amura sun dakatar da al'amura wannan yasa sai a rinka latsa ku an san wancan yayi ba ai ba sai wani ma ya latsa ka wancan yayi ba wani ya yanzu abin da yake faruwa a kasar nan kasar a cikin tsoro take a yanzu haka din nan ana ta ka takardu security threats akwai abubuwa na tsoro a jiha kaza kowa in ya dawo daga aiki ya maza maza ya tafi gida irin su Abuja irin su Lagos a cikin ɗarɗar ake saboda ana tunanin mutukila wani abu na ta'addanci ko wani abu sauran me ya faru saboda idan masu laifi suka yi laifi ba kwa hukunci a kansu shi yasa sun gama latsa ku sun san kawai laushi ne ku kawai za su yi abin za su yi kuma ba abin za ku yi mutum ya zo ya zagi gwamnati ya faɗi abin da zai faɗa ya yi rashin mutunci ya tada hankalin mutane ya yi duk abin da zai ana kallonsa kullum sai a kyale shi sai talaka in yayi wani abu sai ga an tura mai mota yan sanda goma sha biyu amma ga wancan a fili yake fitowa yana yi ana kallonsa ana ji ko kungiyarsa tana yi ana kallo ana ba a ɗauki mataki ba wannan yasa muke cikin tsoro a cikin hanyoyinmu tsoro a cikin jihohinmu yanzu rika duba irin abuja ba abuja guda a ce ana cikin ana firmice ana tsoro ruhin ƙasar da baki ɗaya to Allah ji kan mu da muke can wajen ƙarshe ƙarshe ya za a yi adalci da shi ne sama da ƙasa ta tsaya ba ta rikito ba wannan adalcin tsabar adalcin Allah shi yasa saman nan gaba ɗaya babu filas ta tsaya ba ta rikito ba ƙasan nan babu filas adalcin Allah don ya tsaye da komai a inda yake shi yasa ba ta rikito ba akwai ƙasashen da wallahi ko wasa abu na security ba sa wasa da shi kana yin rashin hankali sai dai a neme ka a rasa shiru kake ji tsoro suke ji su yi wani amurta da hankali amma mu fa kowa yana gani yana da long leg yana da godfather yana da wane ne yana da wane ne shikenan kawai shi yasa muke so mu samu matasa su shiga mulkin nan na dafan nan su karbe ta matasa saurayi matashi mara tsoro wanda zai taka wuyan duk wanda ya rashin mutunci kowa ya keta ce wuce ci gaba da tafiya kurin kasar ce a gabansa kawai da adalci Allah wallahi muna buƙatar wannan youth samari matasa na sha faɗa wanda ku ne abokanan tafiya yan shekara ashirin da kaza talatin da kaza ɗin nan su shiga cikin harkar nan wanda ba duniyar bace a gaban su ba su ma shiga duniyar tukun suka saba ma da jin daɗin ba a ba su su rike ƙasar amma za a samu waɗanda sun fara ɗanɗana abin nan ka yi ka bi hankali ba aran ma karanta mun aya ta gaba da Allah Allah ya ce wa ya buluna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa lil zalimin min nasib wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar Allah ya nuna basa sa son Qur'ani zaka ga bacin rai da damuwa da fushi kamar sa rikito su kama wanda yake karanta Qur'an nan su kashe shi shi yasa duk hanyoyin da za su bi su mi su hana ayi Qur'ani su hana a karanta Qur'ani su hana a haddace Qur'ani su hana ƴaƴan musulmi su rinka hadda Qur'ani wallahi sai sai yi su yi ta kawo tsare-tsaren da zai ɗauke hankalin ƴaƴanku daga alƙur'ani Ka ga mutum yana kashe kuɗi akan ɗansa ya yi wani karatu amma ɗansa bai iya ko alamtar kai ba ba. shiri ne tsari ne saboda sun san ku rike alƙur'anin nan za ku samu yanci za ku samu wayewa za ku bauta wa Allah kuma idan ku a buɗe yake ba wanda zai yi muku barazana ta bayyana. saboda kun san Allah ya muku bayani yaya duniyar take ya lahira take to ba za su bari ba Allah ce kul afa unabbiukum bi sharrin min zalikum yo ai ba matsalar qur'ani ba ya ce kun gaya muku abin da ya yafi wato haka sharri a gare ku wato anan abinda Allah tabaraka ta'ala yake ka gaya musu kamar tambaya ne mallari huwa shar ai abin da yafi sharri ku yanzu kuna ganin qur'ani ne sharri a gare ku to na wuta da Allah ita na darshi ita tafi sharri a gare ku ai qur'ani ne sauki ne yayi ai qur'ani ba damuwa ne. ai hal unabbiukum bi sharrin mimma yalhaqu tali tali qur'an minkum malaman tafsiri suka ce wato in ba ku labari akan abin da za ku fi ƙinsa ya fi sharri a gare ku fiye da wannan alkur'ani min hada alkur'an annaru to ita ce wuta wa'ada nadi na kafaru Allah ya tanade ta ga waɗanda suke kafirai ran tashi alkiyama masu ƙin qur'ani masu faɗa da qur'ani masu yakar qur'ani masu baƙin ciki da qur'ani wa bi'sal masir Allah ya ce tir da makoma al-mawdi'u alladhi yasiruna ilayhi wato wurin da za su koma su zauna a cikin sa shine wuta ranar tashi al-qiyama malamai suke cewa ma'ana Allah tabaraka ta'ala ya ce damuwar da ya kamata ku damu da ita ku san da ita ba kuma santa ba kun mai da hankali akan qur'ani qur'ani to ku saurari wuta wuta ita ce bala'in ku duk wanda ya fada da littafin Allah annaru wa ada Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir wannan annaru Imam Qurtubi yace ya halatta a karanta ta annaru wa ada Allahu alladhina kafaru ko kuma annara wa ada Allahu alladhina kafaru ko annari wa ada Allahu alladhina kafaru duk ana iya fada in an ce annar ana nufin huwan nar ko kuma hiyan nar idan an ce annara akwai a'ani kenan a'ani annara ko kuma ala idmari fi'lin mithlu thani kenan ko kuma ya zama mahmulan ne alal ma'ana an dauke shi ne a bisa ma'ana din ay u'adhifukum bi sharrin min dhalikum an-nar in sanar da ku abin da yake sharri fiye da wannan a gare ku ita ce wuta to khaf din fa an-nari fa annari sai ya zama badal kenan annari ya zama badal kenan wa ada Allahu alladhina kafaru Allah ya tanadi wuta ga wanda suka kafarci so wannan yana nuna mana halin kafirai makiya Allah dangane da littafin Allah ko kuma musulmi sai ku tsaya ku rungume shi ku kai ƴaƴanku makarantun Qur'ani a duk inda kuke ku bude makarantar Qur'ani a duk inda kuke ku taimaki malaman Qur'ani a duk inda suke ku agaza ku yi karo karo kar a ta kashe kuɗi ana ta bude wasu makarantu ba Qur'ani a ciki ko an yi na boko da safe to a sa Qur'ani a masallatan ku manyan ku su rika karanta qur'ani billahi lazim in ku rike qur'ani za ku tsira kuma sai duk wani abokin gaba ya ji tsoron ku amma duk da kuka bari suka raba ku da qur'ani wallahi ina gaya muku to ko fulawa sai ta fi ku laushi a hannunsu amma in kun rike qur'ani za ku san yancin kanku idan kun rike alqur'ani za ku samu sitin rayuwa in kun rike alqur'ani za ku samu albarkar rayuwa idan kun rike alkur'ani za ku haifi yaya masu albarka kuma su tarbiyya ta addini idan kun rike alkur'ani za ku yi adalci a kujerunku na mulki in kun rike alkur'ani za ku tausaya musulmi za ku tausaya wanda ba musulmi ba in kun rike alkur'ani wallahi ba za ku yi ta'addanci ba idan kun rike alkur'ani ku ne da nasara ku ne da ci gaba to amma ba sa so ku yi alkur'ani da haka za su bi hanyoyin da za su bi su hana ku alkur'ani mun sha faɗa muna maimaitawa kuskure ne abin da ake musulmi mutum ya je ɗauki ɗansa ya kai shi a makarantar boko da za a kai shi tun da safe ba za a sallamo shi ba sai karfe biyar idan ya je karatun boko yana gamawa karfe biyu an tashi zai ci abinci sannan zai shiga prep ko zai shiga lessons lessons nan ba za a sallame shi ba sai karfe biyar da rabi yaro yana zuwa da jikarsa ya gama gajiya to ina magana islamiyya ina magana makarantar qur'ani ina magana makarantar dare bare iya ba an riga yan exhausting din wato power din ƙarfin nasu sun ƙarar da shi wanda a tsarin ministry of education ma an banda lalacewa da aka yi yanzu ai kuskure ne ma a ajiye yaro yana karatu guda ɗaya abu guda ɗaya tun da safa har har magariba ba daidai bane to amma mun gane maƙiya Allah da yawa suna ƙirƙirar makarantu private private makarantu sai su rinka buɗe makarantu ana ɗaukan yara kana murna ai an rike maka yaro tun da safe zaka kai yaron ka yi ta karatu sai karfe biyar da rabi za a taso shi ya gama boko da safe da rana kuma sai a ce za a yi lesson za a yi revision na abubuwan da kana ta murna kana gani to ina islamiyya kai addini kana da addini kai musulmi ne yaya za ka kai ɗanka yana karatun boko zalla baya karanta qur'ani baya karanta hadisi shi yasa ƴaƴan naku suke girma su dauki bindiga su ce za su harbe ku shi yasa suke girma kuna tare su ba sa tausayin ku saboda ba ku musu tarbiyyar da za su samu wannan ba yaro ya yi irin wannan karatun kuma ka ɗauke shi ka kai shi Amerika ko ingila zai je digiri zance ya kare ka mika musu shi daga nan kuma ka ce tafiya je master degree da ka zai dawo cikakken bai hudansa ne wani yaro yake ce mai ya je wajen abokinsa irin ya'ya masu halin nan ya yi shi duk karatunsa a kaza wacce makarantar su wani ya ta turawa ya da firamare ɗin sakandare su yana gama ma ya samu shi an tura shi ya ce ya je irin shi ma mai ɗan dawa ne haka ya je ingila ya je su gaisa sai lokacin sallah ya yi sai ya ce kai bari ya je sallah shi ce kai shi wancan yaron dan ingila kenan sai ce kai har yanzu ku daina sallah ba a najeriya haka ya gaya mai wallahi wallahi yaron nan yana nan har yanzu yanzu nan haka yana aiki abuja yake gaya mai ɗalibi na ne sosai yace ta ai mala al'amura fa sun yi nisa sai kun dage da wani nace muna nan muna ta yi sai dai ba a kai musu ne ba sa ji yace masa sallah ba ku daina sallah har yanzu yace ai ni na daina sallah tun ba yawa kuma da dukkan wuriya wallahi yace wallahi mala a gaba na zai shiga ban daki zai wanka muna gida malam bigidir ya fita daga shi har kuwar uwarsa haka ya fito ba tawul din ma matsiyaci sai rata ya ci a kafada kawai zagagab zagagab kawai ya rike abin da ya shiga kawai yace kai ya aka haka yace to me yace wata ran sun zo yace zo su tafi night club kawai sai ya cire ga shi sai da jerin wanda sai pant a jikinsa yace haka za a tafi ya dauke su ga je night club din yace wallahi malam ban taba ganin bala'i a rayuwata ba irin rana malam yace wani gida ne muka shiga gaba ɗaya malam jigidar ne mutane kullum mata tsirara maza ma kana zuwa zaka cire gajeren wanda ka kawai ka shiga ai ta ai harka kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel akwai su da yawa irin wannan tsarin ba suke so su kawo mana kasashen mu anan muna sallah muna azumi wani dattijo ya ga mu kwanan ne ya rasu yace ya taba zuwa ingila wata ran shekarar da yaje da daddare abokanan suka ce su zo da Allah a fita aje a dan yawo akwai irin night club suna yace wallahi suna zuwa wani club suna budewa kawai sai suka kowa tsirara wannan mutum yace subhanallah sai yayi kwana sai abokin sai kare Allah kai ba ka da wayewa me yace da Allah inda ai ba ka so kake ba da Allah ka wannan kawai kawai sai ga yana kokarin cire riga da da bai zai cire riga shi ma zai digidi zai shiga tsirara zigidir ga kana zama za ka kawo ma giya kawai ka ɗebe ta bil haƙƙi da gaskiya irin wannan rayuwa yanci din nan wannan yanci da kuke ji masu kukan a kawo yanci yanci irin wannan fa ake so a kawo wa mutane Allah ya saka wa gwamnan Kaduna Nasir ɗan Rufai Malam Nasir Rufai Allah ya saka mai da alkhairi kokarin da yi da wasu kai kokari su kirkiro wani gida na rawa irin wannan za su yi tsiraici wata ran a Kaduna dare ɗaya ji labari ya je rugurguje wurin Allah ya taimake shi idan sun yi ba daidai ba muna faɗa ko ba ka bane in kuma sun yi daidai za mu yi musu addu'a wallahi tuntuni ya sa gire da dare ta rugurguje gidan gaba daya da kujerun ciki da komai da komai wani abu sai gwamna Allah ƙara girma in gwamna ga dama akwai ƙarfin aiki so duk wani gwamnan arewa da ya ga za a yi wani baɗala ko wani shedanci gidan rawa gidan tsiraici gidan shaye-shayen giya da runguman mata da swimming pool yara ƙanana su rinka shiga suna wanka da matasa suna waye wallahi kurkurkuce gidajen don ko da a constitution ma akwai respectin na addini da al'adar mutane a je can gayyar su je can su yi inda ya dace da su su amma munan bai dace da mu ba babu kuma wanda zai zo ya kakaba mana wata tsayar da bamu santa ba kurin a kawo mana wasu baki kawai haure su zo da wata ɗabi'a wata tarbiyyar da bata dace da tamu ba to irin waɗannan muke so tsayayyun mutane marasa tsoro ba ɗan alallaba ba najeriya ba harkar alallaba kurin a yi kawai in ba a yi daidai ba a gyara kawai a wuce ku yi yau fada wuta-wuta na taho wallahi saboda akwai damuwa ne akwai damuwa akwai damuwa akwai matsaloli da yawa a ƙasar nan suna suna buƙatar gyara na faɗa na maimaita muna buƙatar mutane jajirtattu tsayayyu yan boko wayayyu matasa masana Allah masana duniya gaba daya su zo su yi abu akan daidai abin da muke so a daidaita abubuwa automatically su rinka gyaruwa za mu ji daɗi wallahi Najeriya malam Allah ya mara komai wallahi muna da arziki muna da ƙasa muna da wadata muna da kaza amma me muka rasa waye za su zo su tsayar mana mu ci moriyar arzikin da muke da shi harkar kasuwanci kadai idan ka bude ta mutane wallahi ba su da buƙatar waiwai aikin gwamnati Allah to amma an lalata abubuwa komi ya lalace ga arziki a bayan ƙasa wanda ita kanta gwamnatin za ta benefit za ta karu ƙasashe da yawa fa mu ne fidas ɗansu duk kasashen afirka nan wallahi suna amfanuwa da najeriya in ka ga kayan da ake shigowa da shi ko ake fita da shi a najeriya kai kasa kaza kai kasa kaza lokacin da aka yi corona nan kasashe ne suka karye saboda najeriya bodojin tarifai ashe mu ma muna da abin da za mu yi muna buƙatar su waye za su ja mu su jagorance mu su samar da gyara a ƙasa ba waɗanda kurin aljihunsa ne ya dame su ba don mutumin da yawa ya gari mai mulki kullum abin da ya dame shi aljihunsa ai an yi asara mai kishi ake so mai kishi wanda burinsu ya taimaki mutane Allah gyara mana halin mu Allah kiyaye mu wa Allah Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir sai mai Allah ya ce ya ayyuha an-nas ayyuha an-nas ضرب مثل

duriba masalun an buga misali sami ula ku saurara kamar cewa Allah yi kun shiru wannan aya tana da alaka da fadin sa wai abuduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana Allah ya ce an buga misali to ku saurara ku ji wannan misali din innal ladina tad'una min la, wadanda kuke kira kuke bauta musu ba Allah ba lan yakhluqu dubaban ko kuda ba su iya halitta ba az-zubab ana nufin kuda wannan suna ɗaya ne ismu wahid ne wato lizzakar wal unsa kuda namijinsa da macensa a larabci ana ce da shi zubab namijin sunansa zubab macen ma sunanta zubab akwai aljam'ul qalil ana cewa azibba azibba akwai kuma jam'ul kasir ana cewa zibban ko azibba jam'ul qalil zibban jam'ul kadir wannan malaman nahawu za su iya ganewa kamar Guram, agriba da girban hankaka kenan ba su iya halittar kuda ba wa in yaslubhum az-zubabu shay'an in kuda ya fizgi wani abu daga hannunsu la yastanqidhuhu minhu bas isa su kwato abun ba kamar kana shan mangoro sai kuda ya zo ya hau kan mangoron ya dan tsotsi wani abu sai wu sai tashi za ka yi bisa ka karɓo ba ka isa ba ko kana cin wani abu sai guda ya zo ya ɓanta wani abu ya cin rabansa ya tashi ya yi unguwar gaba za ka iya binsa ba za ka iya bi ba wa in yasu mu zuba shay'an la yastanqidhu min al-istinqadu da al-inqadu shine at-takhlif a kwato abu daga hannun wani ba ba'ufa talib wal matlub Allah ya ce. allolin da suke bauta ma ɗin gumakan sun yi rauni almatlub shi ma ƙuran almatlub abinda ake wanda ake neman sa ya karɓi wani abu shi ma duk mai rauni ne ma'ana da allah da ake bauta gunkin mai rauni ne ƙudan shi ma mai rauni ne wasu suka ce aka ce abbanik abidu sanami mai bautan gunkin mai rauni duk wanda yake bauta gunki a yana da rauni almatlub shi kansa gunkin da gunkin da mai bauta masa duk masu rauni ne ma'ana kai mai rauni kana nema a wajen mai rauni ba ufa talibu wani matso yaya a matsayinka ne mai rauni da baka da shi zaka je ka roƙa a wurin watakila makama fi shi yanzu gunki baka fi shi ba so nawa idan mutane kafiran da suna bauta gunki in itace ya karanci suke sare shi su yi tura wuta da shi akwai masu gumaka na dabino da suka kera gunki da dabino in aka yi yunwa aka yi fari ba abin da za a ci sai su je wata su bantare hannunsa su cinye washe gari su je su bantare yan yatsun su cinye washe gari su gutsure kan su cinye har a zo a cinye shi wani malami yake ce a ah, kaga hauka iya hauka hauka maganin ki Allah mutum ya zo ya cinye Allah sa gaba daya ba ufa talibul matlub wa yasbu muzbabu shay'an la yastanqidhuhu min an buga misali ne da kuda saboda kaskancin kuda saboda raunin ƙuda saboda ƙazantar ƙuda ga kuma shi da shegen yawa amma yawansa na banza bai da amfani ƙuda dubu in suka hau abu kana watsa musu shelter duk sai su zauna to yaya mutum zai zo ya kamanta kansa da wannan halitta mai rauni idan har ƙuda shine af'aful hayawan mafi rauni a cikin dabbobi mafi kaskanci a cikin dabbobi wanda suka bautawa wani ba dan ba Allah ba tabaraka wa ta'ala ba su isa su iya yin kuda ba duk da rauninsa duk da karancinsa duk da sa waɗanda kake bauta ba Allah na ba su isa su yi kuda ba kuma kuda ba su isa in yi cuce su su bi shi su rama cutar ba to yaya zai halatta su zo suna bautawa waɗannan gumaka wanda ba Allah ba ma kadarullah haqa qadari ba su bauta Allah ba su ga girmama Allah hakikanin girmama shi ba inna allaha laqawiyyun aziz lalle Allah tabaraka ta'ala mai ƙarfi ne azizun kuma mabuwayi ne mai rinjaye ma qadarullah ma qadarullah haqqa qadari inna allaha Allahu yasfi min almalaikati rusula Allah ya ce yana zaba daga cikin mala'iku sai zaɓi an aike manzanni a cikin mala'iku ma zaba yake shi yasa ya zabi Jibrilu ya zabi Mika'il ya zabi Israfil ya zabi Azra'il zaba yake yan aiki a cikin mala'iku wa minan nas haka a cikin mutane ma yake zaba shi yasa ya zaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zabi Ibrahim ya zabi Suleiman, ya zabi Dawud ya zabi Yusuf ya zabi Musa ya zabi Harun ya zaɓuwa ne ya zaɓuwa ne haka Allah yake a nan gudun Allah ya rufe wannan sura ne wato don yi mana bayanin cewa nan Muhammadu fa Allah ne ya zaɓe shi zaɓi ne na Allah ta baraka wata ala ke ɗuri tablighi da sai da Allah ya duba a riwaya aka ce da Allah ya zuwa kuma za'ala Allah sai da ya zuba duk zukatan bayi gabaki ɗaya ya duba a halitta gaba ɗaya wa ya fi kowa sai ga annan Muhammadu sai ce to na ɗauke ka shi yasa ya zama number one Allahu akbar Allah ka kara mana sa annabi Allah ka tashi mu a cikin cetonsa da mabiyansa so zaben annabi da aka yi a wannan al'umma aka turo shi dan ya isar da sako ba na bane sabo bai kafin shi ba ya zabi Musa ba ba ya zabi Isa ba ba ya zabi Dawud ba ba ya zabi Sulaiman ba ba ya zabi Wai ba to me za a sa wa annabi kafan zuka me yasa za a damu addinin sa a ce addinin sa na ta'addanci ne me yasa za a yi ta sukansa bayan ya kwanta ko ka daga hannu sai na gama surar nan yau in Allah ta yarda su zaben annabi wani abu ne min indillahi daga Allah tabaraka wata'ala wa minan nas inna Allah sami'un basir lalle Allah tabaraka wata'ala mai ji ne ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا Allah ya ce ya cike ayar ya cike surar wajahidu fillahi haqqa jihadihi ku jihadi saboda Allah hakikanin jihadi ana nufin jihadul kuffar abinda wasu malamai suka ce abinda ake nufi da jihadi anan shine imtizalu jami'a ma amara Allah bihi ai yana cikin jihadi duk abin da Allah ya ce ka yi ka ƙoƙarin kamanta wannan shi ne jihadi ake. yi ka yi jihadi da gaske kuma ka hannu akan duk abin da Allah ya hana ka abin da ake nufi jahidu an fusa kun fi ba'atillah kamar da imamu qurtubi ya faɗa ku yi jihadi ku yaƙi rawukan kojan bin Allah kuma ku hana kawukan kojan hannuwa daga abin da Allah yake kanta yi sannan kuma ku jihadanci shaidan wasu wasu wasu wasu ku ku jihadanci shaidan wajen korar wasu wasansa? da azzalumai ku hana su yin zalunci da kafirai ku hana su yin kafirci Ibn abiyya da imam muqatil yace wannan aya din wajahidu fi ka jihadi hatta jihadi yace mansukhatun bi qawli fattaqullaha mastata'tum saboda an ce haƙiƙanin jihadi aka ce Ta yanzu kai ka isa kai haƙiƙanin jihadi irin yadda Allah yake son sa ba za ka iya ba to sai Allah ya kawo ya sauƙaƙa hukuncin fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya yadda za ku iya kenan wajahidu fillahi haka jihadi din ana nufin ku yi jihadi saboda Allah iya gwargwadon yadda za ku iya iya ƙarfinka iya ikonka kar ka je ka rikito abin da ba za ka iya yi ba abin da ya fi ƙarfinka ka bashi Allah zai kawo wanda za su iya yi Allah ya ce haƙƙa kamar yadda Allah ce haƙƙatu ƙacihi ne to shi ma kaga wannan bai zai yi ba sai dai a ce mastata'tum fattaqullaha mastata'tum huwa tabakum Allah shi ne ya zaɓe ku don ku kare addininsa. sa huwa tabakum Allah shi ne ya zaɓe ku don ku yi riko da umarninsa وما جعل عليكم في الدين من حرج ba sanya muku kunci a cikin addinin ku ba ba kunci min haraj min dhik duk abin da ka ganshi da kunci a cikin a cikin addini wallahi ba faɗin annabi bane sauki ne da addini wani ya zo yana raba sallah da ramadan jama'a yau 20 da kaza ga watan ramadan sallolin da aka ce mu yi raka 750 kowace raka za a karanta ulhu wallahi miliyan uku ƙarya kake yi ƙarya kake ba inda annabi ya ce a yi raka'a hamsin a karanta kul huwallahu guda miliyan haba ustaz da girman ka kana mutane ƙarya kuna kawai duk abin da kuka buɗe a kuka gani a takarda aka rubuta ko ce ku karanta mutane me amfanin malami bai da rariya ba iya tacewa komai ka ɗauko sai ka gaya mutane ashe baka zama malami ba ai malami shine mai bincike mai research ya duba fiwa abu cikin abu sai ya gaya mutane kai yanzu kai yanzu miliyan naka wani kulwa na miliyan uku daga nan zuwa shi zaka gama ta sati nawa zaka gama ta kuma sai yazo yana cewa ai sallolin kuma sai koma gida ya kwanta ya bacci shi baya yi ku daina bata kan ku lokaci kunci da tsanani babu shi a cikin addini وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah yake da takunu shuhada ala nas millata abikum ibrahim hanyar babanku ne wato annabi ibrahim alaihi salam ittabi'u millata abikum ake nufi ku bi hanyar babanku ibrahim waf'alu alkhayra fi'la abikum ku aikata alheri irin yadda babanku ibrahim ya aikata ku sammakum almuslimina min qabl shine ya ambace ku da sunan musulmi min qabl tun kafin wannan lokaci ai abinda ake nufi huwa sammakum almuslimina min qabl an-nabi kafin wannan lokaci na annabi tun kafin manzan Allah ya zo annabi Ibrahim ya sa mana sunan mu musulmi mabiya manzan Allah sunan mu me musulmi wannan shine babban sunan da zaka yi alfahari da shi ko me ba za ce ma da alhamdulillah kai musulmi ne wa fi hadha a cikin wannan hukunci duk wanda ya bi wannan hukunci ya zama musulmi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wata aya annabi ya ce rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم yace haka Allah ya haka ne ya kuna rasul shahidan alaikum dan manzo ya zama mai shaida akan ku dukkan al'umma annabi wallahi sai annabi ya zama mai shaida akan zai ce ya Allah ga al'umma ta nan dukkan suna na isa musu alqur'ani izu 60 na karantar da suna musu bayani kafin annabi ya bar duniya sai da ya shaida a duniya Ya ce jama'a hal ballatu na isar da sakon Allah suka ce eh ya ce Allah ka shaida ya dada tambayar ya ce hal ballatu na isar da sakon Allah suka ce eh yace ya Allah ka shaida hal ballatu na isar suka ce eh ya ce Allah ka shaida daga nan bai sake dawowa aikin hajji bai koma ga Allah da karshe ce la anni la alqakum ba'da Amin hada yana gamawa aikin hajji ne na ban kwana ya ce to da Allah daga wannan aikin hajjin ba za mu sake haɗuwa da ku ba kuma Allahu akbar daga nan ya nuna musu cewa ba lallai a yi aikin hajji gaba da shi ba haka kuma bayan aikin hajjin kuma Allah ya ɗauki ransa da ɗan lokaci Allahu akbar ya kuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada ala nas ko kuma za ku zama masu shaida ne ga mutane ma'ana za ku ba da labari ya Allah mun shaida annabi Musa ya zo kuma ya mutane Isra'ila annabi Nuhu ya zo saboda duk an ba ku labarin annaban a cikin alkur'ani fa aqimus salat to Allah sai rufe suratul hajji yace to jama'a yi sallah taji ku tsayar da sallah ya musulmi ku yi sallah sallah ba wasa duk abin da zai hana ku sallah ku kawar da shi wa'atu zakka ku ba da zakka masu kuɗi da kuka yi da ciki a cikin dukiya a fitar a fitar a fitar maza maza maza maza wa'atu zakata a bayar da zakka wa mabukata hakkin Allah ne hakkin talakawa wa tasimu billahi huwa maulakum ku yi riko da Allah shine majibincin al'amarin ku fa ni'mal maula ma'adalla da Allah majibincin mai dauka al'amarinmu. mu wa ni'mal nasir Ma'adalla da Allah tabaaraka ta'ala mai babu da ce muku da agaji wannan shine karshen tafsirin suratul hajji Abin da na faɗa ne dai a cikin Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana gobe insha Allah ta'ala za mu jira a cikin suratul mu'minun والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته